Majalisar Yaran Najeriya mai suna Children's Government Nigeria ta ba gwamnatin tarayya kwanaki talatin ta samar da abinci da kayayyakin more rayuwa wa yara da 'yan gudun hijira da ke sansanoni daban-daban a fadin Najeriya. Yaran waɗanda suka fito daga jihohi talatin da shida na Najeriya sun zo nan Jos ne don miƙa ƙorafinsu wa hukumar kare hakkin jama'a shiyar arewa ta tsakiya kan halin kunci da 'yan gudun hijira ke ciki a sassa daban-daban na ƙasar. Na fara da jin bayanai daga yaran kan manufar zuwan su nan Jos. suna na sani sani banki daga kano state idp camps akwai wanda suke lakin malnutrition eh ba abinci shine muka zo nan mu ba da wellness petition don a nema musu abincin da za su ci mun ba da akan gwamnati su nema abin da za su bayar ma 'yan camps a nan mun ba su kwanaki guda talatin su bayar da komai da komai kafin nan hadi ba su bayar ba za mu kai su kotu don kaf duniya kuna ganin kamar gwamnati ta kasa biya muku bukata ne sa har kuka rubuta kuka yi tattaki tun daga abuja har zuwa nan mun yi haka ne don mun ga har yau gwamnatin ba su fara komai ba shi yasa muka yi da kanmu da sun yi ba za mu yi ba amma yanzu da muka ga ba yi ba shine muka zo kwata ma kanmu yanci sunana halimatu abubakar ni na zo daga garin sokoto ne mun zo saboda mu gabatar da abin da ake yi a borno state da babu abinci kuma mutane suna ta mutuwa muna buƙatar abinci da sauransu da kaya da gidaje a gyaggyara musu. Wasu 'ya'yan majalisar yaran Najeriya kenan ke bayani kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki. Majalisar ta kuma koka yadda ake cin zarafin yara ta hanyar musu fyaɗe da fatauci da su da ma yadda gwamnatoci ɗaiɗaikun jama'a da wasu ƙasashen duniya ke ba da kayayyakin agaji a sansanoni amma wasu ke wawurewa suna barin 'yan gudun hijiran da yunwa da takaici. Jagoran yaran Patrick Ipeme ya ce sun ƙirƙiro majalisar yaran ne don koya musu dabarun gudanar da mulki tun suna ƙanana. To abin da ya kawo mu nan shine halin da yara suke ciki a cikin IDP camps particularly. a Maiduguri yara suna mutuwa domin rashin abinci kwanan baya ka shige yara kusan ɗari aka ɗibe su daga ce ga camp zuwa asibiti domin abinci shine yara Najeriya suka gani suka ce hakan kuma bai kamata ba domin me gwamnati tana sa kuɗi kasa diyo a doron duniya na suna bada kuɗi akwai kungiyoyi suna bada kuɗi akwai mutane da suka suka barin gidansu da dan abubuwan da suke da shi su je har Maiduguri su bada wannan bai kamata ba wannan kasan mu tana da arzikin da ya kamata kowa ko da mutum baya aiki ne kare zauna wai wata rana a rana ɗaya bai ci abinci ba shine yara suka tashi suka ji wannan bai kamata ba in sun bar hakan yana faruwa a Maiduguri wata rana duk wannan abun zai kama kowa a Najeriya. Coordinator hukumar kare hakkin 'yan Adam shiyar Arewa ta tsakiyar Najeriya Madam Grace Pam ta ce hukumar ta za ta haɗa hannu da gwamnati wajen ba yaran 'yancinsu. Muna so mu sa kai sosai a gan cewa especially violations din yara yauwa tauye ma yara haki a camp da muke jin labarin kam gaskiya za a shiga da karfi ne sosai a tabbatar cewa waɗanne abubuwan in ba ma sha karfin su gaba ɗaya ba a ɗan dai rage dai a san ce an yi wani abu a kai. Madam Grace Pam kenan coordinator hukumar kare hakkin 'yan Adam shiyar Arewa ta tsakiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.